الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أسلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم ومنوالهم ودربهم ila an yari sallahu wa man alaiha salawatullahi wa salamuhu alai amma ba'a a dufa ya yi hal musulmun asinallahu tabaraka wa ta’ala ala rasulihi wa mustapha nabi nina muhammadu ibn abdullah fi ƙura'anihi في سورة النون تتلى هذه السورة وهذه الآية إلى قيام الساعة فقال سبحانه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وإنك يا رسول الله لعلى خلق عظيم شهادة تزكية من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم دليل قاطع على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تؤثر أحيانا إلا بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ذا أخلاق فاضلة على أخلاق شريفة قبل قبل الإسلام يعني منذ الجاهلية إلى أن بعثه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا وداعيا إلى الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا ويحرضنا على التمسك بالأخلاق الفاضلة لا سيما الداعية إلى الله تبارك وتعالى فالأخلاق هي التي تؤثر أحيانا قبل الكلام قبل الدعوة وإنني يا إخوة أضرب لكم مثلا وقصة من سيرته عليه الصلاة والسلام هذه السيرة أو هذه القصة والله فيها من الفوائد الجم الكثير ما الله به عليه غلام في ثانية من عمره تقريبا كان يسير مع أمه في الطريق فخطفه الخاطفون ma yi samman yauma bi kidnafar khatafuhu wa akhazuhu min ummihi fatahat wa bakat lakin bi ghairi jadwa fazahabu bihi haula'i lutus ba'uhu fi suqi ukaz suq ukaz suq min aswaq al-jahiliyya ka suq min janna wa ghayriha fashtarahu حكيم ابن هزام حكيم ابن هزام ابن خويلد يعني ابن أخي يعني خديجة رضي الله تعالى عنها فخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمته لأنها خديجة بنت خويلد وهو حكيم ابن هزام ابن خويلد فاشتراه فأتى به إلى مكة وأهداه لخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتهفة لها ولما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطت خديجة هذا الغلام الذي يسمى زيد بن حارثة أهدته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان عبدا ورقيقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء قوم من بعيد إلى مكة لموسم الحج الذي كانوا يفعلونه قبل الإسلام يعني على ما ورثوه من نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم فرأوا هذا الغلام أصبح شابا ياسئا رأوه يعني قريبا من الكعبة فقالوا كأنك أنت زيد بن بن حارثة زيد بن حارثة ابن شرحبيل قال نعم أنا زيد بن حارثة كيف حالك ما خبرك إن أباك حارثة قد حزيت أقدامه بحثا عنك كان يبكي بكاء شديدا يبحث عنك ولم يجدك قال أنا والله عبد على رجل اسمه محمد ابن عبد الله فذهبوا إلى بلادهم وأخبروا أباه وأمه وإخوانه بأنهم قد رأوا خا... بأن... بأنهم قد رأوا زيد بن حارثة فأتى أبوه وأمامه وإخوانه وجمعوا مالا كثيرا وبحثوا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنوا عليه وقالوا أنتم أهل الكعبة أنتم أهل الرفادة آباؤك أجدادك أهل الكرام فأثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تقصدون ماذا تريدون قالوا جئنا لنفتدي هذا الغلام هذا الشاب الذي كان تحتك وهو زيد بن حارثة قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما لكم أنا سأدلكم على ما هو خير مني اتبعوني اتبعوني تعالوا فنادى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قال هذا أبوك هؤلاء أعمامك وهؤلاء إخوانك وأنا رجل قريب منك لا تعرفني ولا أعرفك جمع بيني وبينك الرقة لم يجمع بيني وبينك النسب ولا حسب وهؤلاء آباؤك وأجدادك إن كنت تريد أن تذهب معهم فأنا والله لا أريد شيئا وإن كنت تريد أن تكون معي فلست بتارك من يريد أن يكون معي فقال زيد والله لست بتارك هذا الرجل يقول ذلك لأبيه وإخوانه وأمامه قالوا يا, ها يا زيد أتردى أن تكون رقيقا بدل أن تكون حرا طليقا بحرية تكون مع هذا الشخص ألا تذهب مع أبيك وإخوانك قال والله لن أترك هذا هذا الرجل لن أترك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مجلس راعي فقال عليه الصلاة والسلام تعالوا فذهب بهم إلى الكعبة والناس حولها مجتمعون قال يا أهل مكة اسمعوا مني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام محبة زيد الله قال يا أهل مكة يا أهل الكعبة أشهدكم أن زيد بن هارثة كان ابني يرثني وأرثه من اليوم سموه زيد بن محمد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى التبني فكانوا يسمونه زيد بن حارثة استغرب أبوه وإخوانه أمامه هذا الحب الذي كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا غرو ولا أجب أن هناك شيء ما هو هذا الشيء إنها الأخلاق الفاضلة لولا كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فاضلا ذا أخلاق طيبة لما اختاره زيد أن يكون تحته ولذلك أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الولد يحب هذا الشاب كان يكرمه ويذله ويحبه بل كان يسمى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام مولاته بركة الحبشية التي ورثها من أبيه وولدت أو أنجبت له أسامة بن زيد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ويحب أباه زيد بن هارثة بن شراحبيل ولما مات زيد بن هارثة لما استشهد في غزوة مؤتة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت زيد ليؤذي أهله فجاءت ابنته ابنة زيد فبكت وهذه المرة هي المرة التي انتهب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوها أي رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالبكاء حتى سمع صوته المبارك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه الشاهد يا إخوان كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا أخلاقا فاضلة اختاره الله تبارك وتعالى بالأخلاق الحسنة لم يكن فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن أكرمكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي ثلاثا وأحسنكم خلقا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إخوة الإسلام أدبه ربه تبارك وتعالى فأحسن تأديبا قال له ربه جل وعلا خذ الأفوى وأمر بالمعروف خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهكذا اختاره عليه الصلاة والسلام نساؤه لما قرأ عليهن آية الخيار قلن كلهن أفيك نختار يا رسول الله أفيك نختار يا رسول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والله إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يجب أن يكون ذا خلق فاضلة على أخلاق حسنة يصف أو يتصف بصفات المؤمنين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه كان غفارا bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama ga shugabanmu annabinmu Siyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi ina salati da sallama a gare shi da dukkanin mutanen gidansa da sahabbansa da matayensa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har izuwa ranar tashin alkiyama ‘yan uwa masu albarka a daidai wannan lokaci da ake ta yada da'awa iri-iri da'awa zuwa ga waɗanda ma ba musulmai ba da'awa zuwa ga a tsakaninmu mu musulmi wajibi ne idan muna so da'awarmu da musuluncinmu ya yi tasiri dole sai mun siffanta da sufofi na mutanen kirki sufofi da ɗabi'u masu kyau wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗabi'antar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kansu so da dama wani lokaci da'awa da muke yi da baki ba za ta yi tasiri ba sai mun haɗa ta da kyakkyawar mu'amala kyakkyawan halaye guziri da kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ne da'awa za ta yi tasiri da'awa za ta shiga inda ya kamata ta shiga shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a karan farko ya yaba annabinsa yaban da ana karanta shi daga nan har duniya ta tashi a cikin Qur'ani Allah ya ce da shi wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka wallahi kai ɗin nan wannan Allah ne ke bada wannan shaida da tasjiya da testimonial ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kana kan wasu ɗabi'u masu girma Allah ne ke faɗin wannan wallahi dabi'unka masu girma ne wallahi kawaye gari akan wasu ɗabi'u masu daraja masu girma ya manzan Allah tun kafin zuwa musulunci ina kuma ga bayan wahayi ya sauka gare shi bayan Allah ya saukan masa da wahayi a aikace bari buga mana misali yaro ne karami dan shekara bai wuta takwas ba yana tafiya da mahaifiye shi yan cirinafin suka kwace shi a hannunta suka gudu da shi ta yi kukan ta ihun babu fa'ida suka gudu suka je suka sayar da shi a wata kasuwa da ake kira suk ukaz daya daga cikin kasuwannin jahiliya kafin zuwan musulunci sai wani mutum wanda dama abokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi hakim ibn hizam ibn khuwailid ɗan uwa dani ga ɗan uwan wato mahaifin khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita khadijatu bint khuwaylid shi kuma hakim ibn hizam ibn khuwaylid wato khadija amma tace dan uwan mahaifinsa mahaifinsa mahaifinsa ne sai ya so wannan yaro ya zo da shi maka a matsayin a matsayin wato ya zo mata da tuhufa ya zo mata da ainihin wato kamar tsaraban ya ce ga wani bawa na zo miki da shi zai miki hidima zai miki aiki ya bai wa khadija wannan tun kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya aure ta alaihi salatu wassalam ta rabauta da auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zama ya zama ta ji daɗin zama da manzan Allah sai ta baiwa annabi shi kyauta a matsayin bawan annabi ne manzan Allah ya zauna da shi tsawon shekaru har ya zama saurayi ya zama matashi sosai sai ga wasu mutane irin aikin hajji da suke zuwa na musulman hajji na jahiliya sai suka zo sun san shi tun yana yaro suka ce kamar kai ne da zina harisa ya ce ni ne do. ibn harisa ibn sharahabil me ke faruwa ina ka shiga babanka da iyayenka an yi nema an yi nema an rasa ba inda ba su shiga ba sun yi kuka sun yi kuka sun gaji ya ce wallahi ina karkashin wani mutum mai suna muhammad alaihi salatu wassalam da suka koma suka je suka faɗa mun ga Zaidu ibn harisa yana bauta ne a hannun wani mutum mai suna muhammad suka taho da dukiya mai ɗimbin yawan da shi da 'yan uwan mahaifinsa da mahaifin nasa da 'yan uwansa suka bincika ina ne gidan muhammad aka ce yi iyayensa ma su ne manya a garin nan su ne suke kula da ɗakin ka'aba kaza kaza suka sa aka yi sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yabi manzan Allah suka yi masa dai hanyoyin da za su ga kamar siyasa ku ne manya a garin nan iyayenka kaza kakanninka kaza ku kuke rike da ka'aba ku ne Allah ya baku kaza kaza kaza yace me kuke so suka ce wannan yaron da ke tare da kai dan mu ne ga mahaifinsa ga ƴan uwansa ga ƴan uwan mahaifinsa mun zo maka ko nawa ne ka sayar mana da shi mu tafi da shi annabi ya ce wannan mai sauki ne bari nuna muku abin da ya fi haka alkhairi ya ce bari a kira zaidu aka kira wasu ka san wayan ya ce ya san su wannan babansa ne wannan kannan mahaifinsa ne wannan yayyen mahaifinsa ne wannan yan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ya ce to ka san ni haɗuwa muka yi a titi ba da wata nasaba tsakanina da kai saboda haka ni ba na son ko kwabo ka bi su ku tafi in kuma kaga za ka zauna tare da ni ba zan rabu da mutumin da yake so ya zauna tare da ni ba ya kalli iyayensa ya ce ku yi haƙuri wallahi ba zan iya rabuwa da wannan mutumin ba wannan kafin zuwa musulunci ba ba zan iya rabuwa da wannan mutumin ba suka ce zaidu ka yadda da bauta da zama babu yanci kan ka tafi ka zauna da iyayenka mutumin da babu wata nasaba tsakaninka da shi ya ce ba za ku gane ba ne. ni wannan mutum ba zan iya rabuwa da shi ba yadda ya zauna da ni yake mu'amala da ni duk duniya ban taba ga mutum da zai tausaya min ko iyayena ba za su tausaya min kamar shi ba ba za su yi mu mu'amala da zan ji daɗi kamar shi ba da manzon Allah ya ga ya nuna mata irin wannan so da ƙauna da fiti ta shi kan iyayensa sai sai so yanzu kun ga ba zan takura masa ba ku yi haƙuri zai rika zuwa yana ziyartar ku yana zumunci amma ku zo annabi ya ja su gindinka ba mutane na zazzaune kamar yadda suke bisa al'adar jahiliya kafin zuwa musulunci ya ce ku shaida daga yau zaidu ya zama ɗana sunansa zaidu bin muhammad zai gaje ni zan gaje shi ya risu ni wa arisuhu daga yau ba za a ce mishi zaidu bin harisa ba sai dai zaidu bin muhammad to da aka ya 'yanta shi da suka ga haka suka ji daɗi suka ga ya sami yanci ya zama babban mutum a cikin ƙwarishawa suka tafi annabi salama ya zauna da shi ya yanta shi ya auren masa da bai wasa da ya gada a gurin mahaifinsa baraka alhabashiya suka haifo usama ibn zai lokacin da aka kashe shi a gazwatu mota annabi ya tafi gidan iyalansa don yi musu ta'aziyya yarsa ta fito tana kuka annabi ya fashe da kuka har sai da muryarsa ta daga sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda damuwa da kashe zaid ibn harisa da yadda ya tausaya wa iyalansa aka ce ita ce almarra wahida in tahaba fiha annabi alaihi sa har aka ji muryarsa ta daga idan yana zubar da hawaye yana kuka <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan dalili ne kafin zuwan musulunci irin zaman da ya yi da wannan bawan Allah da mai mummunar hali ne da mai kuntatawa ne da babu yadda za a iya zaɓe shi a kan iyayensa ya zaɓi ma bauta sama da ya zama intacce ya'yan uwan idan mutum ya zauna da matar shi da 'ya'yan shi da makwabcinsa da abokan mu'amalarsa a kasuwa a ina ne don girman Allah ya mu'amalar mu take a yau tare da al'ummar da muke zaune da ita bal a je a tambayi matarka da 'ya'yanka wani irin shaida za su bada a kanka mazala lokacin da aka ce karanta wa matan shi ayatul khiyar ayoyin zaɓi ko su zaɓe shi ko su tafi gida ya zo ya karanta musu kowace ta zaɓi zama da manzan Allah ta ce a fi ka uktaru ya rasulallah yanzu a kanka za a bani zaɓi ai na zaɓe ka sama da iyayena kowace ta zaɓi zama da annin sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ta'ala ke cewa da shi fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar ubangiji ne da ya yayi maka sai da'awarka ko kuma ka rike musulmi kana bin su a hankali kana yi musu da'awa a hankali kana sauƙaƙa musu kana yi musu taushi kana yi musu laushi kana kiransu da mutuntawa linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli da ka kasance mai saurin fushi mai kaushin magana mai baƙin zuciya mai magana barkatin babu lissafi kana faɗa mutane maganganun da kaga dama duk wannan taron da ka gani a gaban ka wallahi sai sun watsi sun barka akwai wanda suka girme ka ya rasulullah akwai wanda suka haife ka ya rasulullah akwai sa'anninka akwai wanda ka girma akwai yayyanka akwai kannanka duka Allah ya tattara maka su saboda mai lintalahun kana da taushi kana da laushi a sai da aisha take cewa ma khuyyira annabi alaihi salatu wassalam baina amrayni illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun isman ba taba baiwa annabi zabi akan wani abu ba Ɗaya ga tsanani ɗaya ga sauƙi, sai ya zaɓi wanne yafi sauki kuma yana cewa innan rifqa لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزأ من شيء إلا شانا shi tausasawa a cikin komai in aka sa shi kyau yake ƙarawa duk sanda aka cire tausasawa a cikin komai to wargaza shi zai yi ya munana shi ba zai taɓa tafiya da kyau ba ballantana da awa ta musulunci ballantana kira zuwa ga addini ballantana da'iya wanda zai zama firita zuwa ga wannan addini na musulunci ya 'yan uwa lalle muna da bukatar mu canja akalar da'awar mu zuwa ga Allah baraka wa ta'ala koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen isar da saƙo a duk inda suke ga 'yan uwanmu musulmi na kusa ga waɗanda ma ba musulmai ba yaya za a yi da'awar mu ta yi tasiri a kansu ta hanyar halayenmu da ayyukanmu shi ne ya fi tasiri suna cewa ayyukan ya fi tasiri sama ma da maganganun da muke aikatawa a wani lokaci wani sahabi anas na cewa annabi bai kasance ne alfasha ba wala mutafahisha baya bayyana da alfasha da baki ko batsa ko mugayen maganganu ya kasance kuma yana cewa inna khiyarakum mafi zaɓinku a gurin Allah Sanukun Kuluba. wanda ya ku kyakkyawan hali wallahi a wani hadisi annabi ke cewa innar radula, la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'im alqa'im a wata riwaya darajata sa'im alladhi la yufṭir wal qa'im alladhi la idan mutum yana da kyakkyawan halaye da kyakkyawan ɗabi'u wallahi ko ba shi da ibada mai yawa zai riski daraja da aljanna da mai tsayawar dare wanda baya hutawa mai azumin da baya sha kullun cikin azumin nafila sai ya riski darajar la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imi alqa'imi aw darajata sa'imi alladhi la yufṭir wal qa'im alladhi la yafṭir to da ka kalubale ne a gare mu baki daya yayan uwa duk inda muka bincikan mu mu kasance masu mu'amala mai kyau masu da'awa da ayyukanmu masu mu'amala da al'umma ta yadda da'awarmu za ta yi tasiri a duk inda aka je ba ka da makusa ba ka da abin da za a iya aibata ka da shi sai da in sharri za a yi ma sai da in kazafi za a yi ma kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da aka yan uwa lalle waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu siffanta da shi Allah ta'ala yana cewa ku yi sauri ku yi gaggawa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku nemi wata gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da wata aljannat da arduha as-samawati wal ard fadin ta ma kawai sama da kasa ne ko kamar fadin sama da kasa ubangiji ya tattale ta uiddat lil muttaqin su wane ne masu tsoron Allah dinnan yace su ne masu siyar da dukiyarsu fissarra'i ra'i walkazimin alghaiza masu gimtsa fishi in an bata musu za su gimtsa fishi wal'afina anin nasi masu yi wa mutane afuwa idan an musu kuskure ko an nemi afuwarsu suna kauda kai su yi ainihin afuwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to da aka mu kasance masu kyautatawa masu kyautata mu'amala masu kyautata wato ɗabi'un da za su janyo al'umma zuwa ga wannan addini babu shakka wannan hali ne ba sai lalle mai wa'azi kaɗai ba kamar yadda ai annabi sallallahu alaihi yana cewa fiyayyanku wanda ya fi ku kyautatawa ga iyalansa ni kaina ma na fi ku kyautatawa ga iyalaina ma'ana an samu daga cikin magabata aka ce idan mutum ya zo neman aure to ba wanda za a je a tambaya sai matar majinki ya zo gidanmu neman aure dan Allah me za ki ce waye zai yadda yanzu matarsa ta ba da shaida a kan shi kana mugu azzalimi ka cuce ta wata da ni, wani ma ko magana bai mata to babu yadda za su ba da shaida a kanmu to amma ka diba yadda manzo Allah matansa suka zaɓe shi salawatullahi wa alaihi to haka makwabta haka ɗalibanka haka al'ummarka haka abokan cinikayyarka dole ne sai ka sufanta da ɗabi'u masu kyau sannan da awarka sai tasiri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata halayenmu mazala ya kasance ko mudubi ya kalla sai yayi addu'a Allahumma kama ahsanta surati fa hasin khuluqi ya Allah kamar da ka kyautata halittata ka kuma kyautata halayena da ɗabi'una ya ubangiji ka ba mu ɗabi'u masu kyau wanda ba za mu kore mutane zuwa ga addini ba Allah karka samu zama fitina ga waɗanda suke kafirai rabbana la taj'alna fitnatan lil na kafaru Allah ka gafarta mana wannan damuna Allah ka sa mata albarka Ƙasarmu mu ubangiji Allah kai mata albarka Allah ka tsare mu ka tsare dukiyoyin mu ka tsare addinin mu ka tsare mutuntunmu mu ka zaunar da kasar mu lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad